Gwamnatin jihar Filato ta rufe kan iyakokin Jihar ta da suka hada da hanyar Bauchi, hanyar zuwa Abuja da jihar Nasarawa, da hanyar zuwa Zaria daga karfe shida na yamma zuwa karfe bakwai na safe. A taron manema labarai, sakataren gwamnatin jihar Filato Farfesa Danladi Atu ya ce dokar ta fara aiki ne daga ranar Lahadi 29 ga watan Maris na 2020. Farfesa Danladi Atu ya ce gwamnati ta ɗauki matakan ne don hana yaduwar cutar coronavirus. Sauran matakan da gwamnatin jihar Filato ta sanya sun hada da daukan fasinja guda ɗaya tal a keke napep yayin da ƙaramar mota za ta ɗauki mutane hudu ciki har da direba. Mota ƙirar bus kuwa za ta ɗauki mutane bakwai ne ciki har da direba. Sakataren gwamnatin ya kuma bayyana cewa hukumomin tsaro sun gayyaci wani malamin da bai ambaci sunansa ba da ya jagoranci mabiya zuwa sallar Juma'a bayan dokar hana cinkoso da gwamnatin ta sanya. Ana kan bincike ai. Ka san labarin cewa an gaishe shi yau ai ko? Ba shi kadai ba? suna da yawa ai. Duk wanda yake tare doka doka ta ci shi. Kan wata gidauniya da za a tallafa wa masu karamin karfi don rage raɗaɗin matsi da al'umma suka shiga saboda rashin walwala kuwa. Sakataren gwamnatin ya ce. Mun gani cewa in ya kashe to a rufe komi ko a je zona kai sati ɗaya sati biyu ba aiki ba komi to za ci me shi yasa gwamnati eh, shi gwamna a cikin nashi basira shi to abin da za a yi a dan bude dan wannan gidauniyan domin dan tallafa don wani lokaci aka yi irin wannan gidauniya eh. amma ga waɗanda ya kamata su samu ba eh to ai ka san za mu zo mu sa kwamiti ai dan garba daga garin lantan ya bayyana ra'ayinsa kan dokar kamar nan da mu lantan da shandam da amfiyar dai gaskiya jama'a da yawa sun yi Allah ya wadai da irin wannan umarnin don kamar ta kasuwa da ake yi da wasu sukan dan dafa wani abu su yi wani abu su dan ci ba su je su yi kasuwa dan samun nasu ruba a kan ne a dare kawai a cikin dare ɗaya ce bara a ci kasuwa ko kuma wani ya riga farfa abin sayarwa kin ga na sai kai talaka da ya ci mutunci Shi ma Alhaji Ahmadu Maye daga garin Bokos ya yi tsokaci. Matakin da aka sa don kare lafiyar mutane ya yi daidai. Duk mutumin da ya ji abin da yake faruwa a kasashen waje. to dole mu da muke Najeriya muna plateau ta mu kiyaye. Shi Abdullahi Sani daga garin Jos cewa yayi. Abin da nake dan ganin zai taimaka tun da ciwon nan ba wai an gan shi ne a cikin gari ba. To wuraren duk da aka ga babu damuwa kare zama ana kulle tsakanin boda da boda in dai sun san wannan gurin babu damuwa. Kin ga yanzu kowa ce ka tura gida ka zauna to me zaka cike da ka? Kin ga ya zama ciwon ma da zaka yi ya ma ko wannan ma corona din. Idan da hali da Allah na ne da taimaka gwamnati, a samu a fita daga nan matsi. Tun farko dai gwamnan jihar jihar Plateau Simon Lalong ya sanar da dokar rufe kasuwannin kayayyakin da ba na ci ba da hana duk wasu bukukuwa da taruwar mutane fiye da hamsin a wuri guda, tare da jaddada muhimmancin wanke hannu da ba da tazara a tsakanin jama'a. Mafi yawan mabiya addinin Krista sun gudanar da sujadar Lahadi a unguwanninsu da gidajensu a daidai lokacin da aka sanar da mutum guda ya kamu da cutar coronavirus a jihar Benue. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.